أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وأن يمتي النار الخميس بقي جوات الربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha hudu ga watan goma shekara ta 2021 miladiya idan ba manta ba a kowane mako irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka da mun darasin tarihi cikin wannan littafi na wato nurul yaqin fi sirati da mursalin kuma muna nan a shekara ta bakwai bayan hijira inda malam ke bayani akan yakin khaybar an gane ko mun ji sahabbai sun tafi khaybar annabi ya bada umarni kan cewa sahabbai su ci abinci kuma su baiwa dabbobinsu amma kar su ɗauki komai an gane ko muka ji cewa kwanukansu da sahabbai suka gani annabi ya ba da umarni da cewa wato a wawwanke an gane ko kuma a dafa abinci a ciki to a daidai nan muka dakata shafi na 148 an gane daga tsakiya shine paragraph na biyu a cikin shafin inda yace thumma tatabba almuslimuna baqaya aladu hatta husun alkatiba an gane ko an ga wajen shafi na 148 paragraph na biyu eh a wannan sai dai wancan ban sani ba kusan shi yana gaba aiko ba akwai alama ba ba gani wannan shafi na nawa ne yawa shi kuma zai zamanto shafi na ɗari da sittin da uku an gane ko shi kuma shi ne paragraf na uku ko yau a cikin shafin wanda ke da wannan wanda ke da wancan kuma ɗari da arba'in da takwas mara yake sun matatabba al-musulmi na baƙayar adu daga nan kuma musulmai suka ci gaba da bibiyan sauran wato abokanan gaba da suka saura suna raka su suna ta su ta hanyar fada da tsara da yaka ilahu sunul katiba har zuwa ga shinge na katiba mun fada muku cewa shinge guda shida ne a wurin kowane shinge da kai mutane da adadinsu da yadda suke yi idan aka ci waɗannan da yaƙi sai su gudu su je su jona ma can, sai su kai matsalar can can ma a je a yaƙi waɗancan su ma ƙara tserewa su kai ma can, haka haka haka dai malam ya ce wa bada'u bi hisnil qawmus ko qamus suka fara da shingen qamus fa hasaruhu 20 laila suka kewaye wannan shinge har tsawon kwana 20 kuma fatahu Allah ala yadi Ali ibn Abi Talib Allah madaukakin sarki ya bada nasara aka bude wannan shinge a bisa jagorancin Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya tsara masa yadda wanda in za ku tuna cewa mun karanta annabi ya yi wata magana da cewa gobe insha Allah zai ba da tuta ga wani wanda yake yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suna son sa Allah zai ba da nasara a hannunsa sahabbai kika ce kabbas taba yin buri a ce an ba su wani mukami ba irin wannan lokacin saboda shaidar da annabi ya bada suka rika zuwa da asuba suna dan dan ko kawunan su dan annabi ya gansu ya ce kai wani annabi ya ce ina aliyu dan abi talib aka ce ai yana gida yana fama da ciwon idanu annabi ya tura aka je aka taho da aliyu dan abi talib kankanin mutane yana daddafa su aka zo bai gani annabi ya taba hannunsa mai albarka ya sa masa idanu ya masa addu'a idan gaba ɗaya ya warke to sai Allah ya bada nasara ta hannunsa shi aliyu dan abi talib malam yace wa minhu subiyat safiyatu bint huyay bint aqtab a wannan yakin ne na khaibar aka kama safiya bintu huyayyu ibn aqtab radiyallahu anha a matsayin wato gursunan yaki an kama ta tana cikin barori an gane ku tana cikin barori wannan ita ce sunan da safiya nake so in dimoji jiya nake cewa na ce hafsa wanda ce sauda ne na ce kowa ne sauda bintu zama na fada amma safiya ce bintu huyi haka ne ko ko ma safiyan na fada haka ne muna tare da malam jeriki ta neman sunan haka ne safiya bin tauhiyyi nan aka samu ta a wannan yaki sun masar al-muslimuna li hisari husni al wasu was haka musulmai suka dimfari waɗannan shingaye da suka saura wato na al da kuma sulalim falam yuqawim ahluhuma mutanen waɗannan shingaye ba su faɗa ba ba wani turjiya da suka yi bal sallamu sun mika wuya ne kawai an fi karfin su kawai na hiqni dima'i suna masu neman tsare jininsu. su hasan duk faɗan da ya fi ƙarfin ka sai ka mai da shi wasa ɗan mutum ya zo ana ta buɗa ka kalle shi ka san cewa wannan fa zai gama da kai ba abin da ka yi samu to gara ma ka nemi sulu kawai saraka musulunci ya fi karfin su an bige shingaye a baya da yawa kafin a zo kansu kuma wasu iya taɓa ka koyawa to yanzu su mai rashi in sun yi ma za a kashe su ne a zubar da jinanansu a banza saboda aka kawai gara masu miƙa wuya kawai don tsare jininsu suka miƙa wuya wa an ya domin min ardi khaibar kan su fice daga wannan ƙasa ko wannan gari ta khaibar bi zararihim an gane ko da 'ya'yansu da iyalansu la yastahibu min minhum illa tawban wahidan kada ɗaya a cikin su kuma ya ɗauki komai kwace kaya ko tufafi ɗaya tak shi za ka ɗauka ka fita an gane ko ala zaharihi a bayansa ta ce fa'ajaba hun rasulullah sallama ila zalika annabi ya yi da wannan abin da suka faɗa za su ɗauka su fita ba faɗa ba duka ba zagi salin alam shi ne ta kanɗaka. shi kanɗaka ɗaka bakin gado <laughs> ko ba ga wani ba wani hayaniya wa ganimal muslimuna min hadain alhusnain mi'at dar'in musulmai suka samu ganima a cikin waɗannan shingaye guda biyu wato shingen watsih da sulalim suka samu wato ganima na dir'i wato silki na yaƙi guda ɗari guda ɗari 163 malam mu'ab eh ɗari da sittin da da uku ko? na musulmai suka samu shinge guda suka samu silke na yaƙi har guda ɗari wato ka gara ana farin abinda da aka samu ganima har a waɗancan shingayen wato yahudawan da kake ganin su ba ƙaramin shiri suke ba akan musulunci suna da kaya suna da dukiya suna da kayan fada suna da duk wani abu da ka sani wa arba'u mi'atu saifin da ta kubba guda 400 banda suke guda 100 ta kubba guda 400 wa alfu rimhin da kuma wato kibau an gane ko guda dubu guda dubu daya kibiyoyi wa ake kausin arabiya da ainihin wato kwari da baka guda 500 irin na laraba wanda aka san shi wanda ya dan kwashi haka dinnan nan ba irin nasu kun san shi yayi kaman kaman i haka to ba irin wannan ba kausa arabiya shi ne wannan wanda ya kaman wata kaman kwanciyar mujibi ake sa kaman dai wata haka amma wanda za ga ya taho ya haka sai ciki ya dan lotsa ya ƙara yin haka kaman tiri to kaga ba na larabawa bane wannan to irin wancan da aka sani na larabawa shine mu irin manamu ma anan da muke amfani da shi a wannan yawanci galibi yammacin Afirka da sauransu shi muka sani sai da aka samu guda 500 wa wajadu sahfan min at sufan ne baka suka samu wani wato shafuka na at-taura fa sallamu hali talibiha suka dika su zuwa ga waɗanda suke ɗalibai na ilimin at-taura ne wa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi qatl kinana ibn ar-rabi' ibn abi al-haqin li'annahu ankara huliya wato fayyi ibn akhtab wato annabi ya da umarni akan a kashe kinana ɗan rabi ibn abi huyi an gane wannan ko saboda ya yi inkarin wato a kayan ado na ainihin wato fiye ibn akhsam wa asara alaiha musulmuna lokacin musulmai kuma sun same shi wannan wato kayan adon da dukiya domin mahaifinta a garin yana cikin shugabanni ina fata an fahimci wannan yar dangi ce ma'ana yar babba ce yar jagora ce to nasa abubuwan da aka samu na kayan aro da kayan alatun jiki-jiki ciki na gidan sarauta ƙwala yace fa wajadu fiha asawira wa damalij wa khalaqil aka samu wato warewari an gane ko shine jam'in warwaro warewari ko yawa aka same su da mundaye da ainihin wato wato ƴan kunne shine wa qurqatun wa khawatim da zabba wato larabawa ala su na daga cikin alamar nuna isa da wadata mutum ya zuba manya-manyan zabba a hannunsa ya sa manya-manyan zabba a hannun shi daga mutum ya sa rawani ƙato fifi meme sannan sai da kowace sarka ƙatuwa wadda za ta haukan rawaninsa alamar mai kuɗi je na fa sarkar za ta haukan rawanin kuma ta sakko ta nan kana kallon ta tana lilo sannan ga wasu manya-manyan zabba a hannunsa kawai yana busa iska shi a dole wannan ya isa ya cin ba a kuɗi da wadata <laughs> a gani aka samu waɗannan da zabba wa kawatimin zahab zabban ma na zinari wa ƙudul jawahir da ainihin wato kayan alatu wa zumurrud da zamarjadi wa gairi zalika da makamantar ababe ne na kayan alatu aka samu bala ce haza wallazi tashhadu musulmi na bi khaybar to wannan kenan adadin waɗanda suke shahada a wannan yaƙi na khaibar da aka yi cikin musulmai khamsata ashara rajulan mutum goma sha biyar ka duba duk yawansu amma cikin musulmi mutum sha biyar ne suka yi shahada wa qutila da minal yahudi talafatun wa tis'una rajulan aka kashe cikin yahuda mutum casa'in da uku, su kuma wa fi hadhihi al a wannan yakin ne ahadat ihdani sa'il yahudi qura'ishatin mamsumatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in za ku tuna na faɗa muku cewa a farkon darasin satin da ya wuce na ce wannan yakin a nan ne aka sa wa annabi sallallahu alaihi wa wasallam guba an gane ku aka sa masa guba fidaka abi wa ummi ya rasulullah to a wannan yaki malam yace wata daga cikin mata yahudawa ta kawo karfata na jikin dabba cinyar gaba ka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan a matsayin kyauta cikin waɗanda su wai sun fi kauya ne masmumatan wanda yake mai guba a cikin wannan nama ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa akada minha mudghatan annabi ya dan yaga loma ɗaya a ciki ya dan yagi wata tsoka a jikinsa ya tauna summa ya yi maza kawai sai firzat an gane ko Ya yace haythu ulina ulima annahu masmuma lokacin da aka san cewa akwai guba a cikin take wa akala minha bishr bin al-bara wani cikin sahabbai bishr bin al-bara ya riga ya ci shi kuma fa mata li waqtihi nan take ke mutu shi bishr shi yasa abin da nake gaya muku waɗannan yahudawan sun dare suna yi wa addinin musulunci makirci suna yi wa addinin musulunci zagon ƙasa yahudu tuba babu mutane ne waɗanda ba su da amana Walantar ba anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum haka suke sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gubar da ya ci ita ce ta tashi lokacin rashin lafiyan su yake cewa na Aisha wallahi ban gushe ba har yanzu a satin da zai mutu a kwanciyar nan da zai su ya ce ina jin ciwon guban nan da na ci a yakin kai ba wannan nama yana da dandanan sa bakin don kusan wa ya kashe masoyinku annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yahudawa wane ne ya kashe annabinku sallallahu alaihi wasallam su ne yahudawa wace ba da kuɗi ya kashe ma ɗuɗu don ya faɗa da addinin musulunci ko ya murƙushe shi su ne yahudawa amma yau ba mu da wasu abun koyi sai su bai suka yi ya suka yi kaza dama nabi ya ce la tattabi anna sunana man kana qablakum za ku dinga bibiyan sunna irin nasu da farkin su su wani banzan aski daga malam mutanen mu suna yi wani sa wando up down kaga mutanen mu suna yi shi nan abubuwa ire-ire sai ka rasa wai ina hankalin mutum ya har annabi ya ce lau zakaru ala ila jikuri dubbin da dakhaltu mu da za su shiga cikin ramin damo kun shiga haka ake yi yanzu bayan nan abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda kashe shi aka yi shi ma kuma su ne su ma suka kashe shi lokacin da yake khalifanci kika kawo masa abinci da guba a ciki abokinsa ya zo wurinsa ya kawo masa ziyara wanda shi kuma abokin nasa ana ce masa alharis bin kilda wato masanin sayoyi ya san magunguna irin na wato saiwa da ganyayyakin nan ana kawo abincin sun fara ci kenan kawai sai daga abincin ya ci abokar dakata ya dauka haka ya shinshina ya shinshina ya ji ya ce wannan abincin in dai hanci na bai yaudare ni ba akwai guba a cikinta da ake ce mata sun musana guba ce ta shekara guda in ka ci ta sai bayan shekara guda za ta fara aiki a gaban za ta kashe ya ce idan ko da gaske ne da ni da kai bayan shekara guda sai abin da Allah ya yi da kuma bayan shekara guda duka suka rasu da ka gudu ba da cikin siyar imamu zahabi ya kawo lokaci ɗaya shekara ɗaya suka rasu da shi da abubakar da shi alharis bin kilda wannan gubar ita ta kashe abubakar shi ma bayan shekara guda ta tashi sakamakon wanka da ruwan sanyi da ya tashi da janaba ya ce bari ya ta maza ɗin nan yi wanka da ruwan sanyi yana yi kawai sai masassara kawai sai guba ta tashi aikinta da kuma abu na uku da malamai suke kawa shi ne rashin kuka da abubakar bai yi ba idan ne na rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce tun da abubakar ya zama khalifa har ya yi rasu ya yi khalifanci shekara biyu da rabi kullum lafiyar sa rabuwa take saboda bai yi kuka ba bai zubar da hawayensa dan rabuwa da masoyinsa ba bai ƙara kuka ba har ya bar duniya to idan mutum aka samu wata musiba ta same shi za ga ana kuka addinin musulunci bai hana kuka ba ku bar shi ya kuka ya more ne lafiya ne samun kwanciyar hankali kwarai da gaske mana za ga wani lokaci sai ga ana hana mutum kai da Allah mamanka ta mutu ne kowa ban irin ana nuna mai cewa ga kowa yayi hakuri shi ya hakuri mana akwai sanda naga wani yana daga hannu zai bige wani saboda yana kuka mahaifiyarsa ta rasu nace kaka bige shi ka kale shi abinda ake ce niyaha, shi addinin musulunci ya hana a zo ana faduwa ƙasa ana tuma ana yaga riga ana yi wa bango headboard ana fasa kai ana kaza kaza cewa mutum kaga ya fito irin yadda arna suke yi Wacce ya ce oh god why me wato a rasa wanda za a zo sai shi kawai za a ɗauki mai irin wannan duk wannan abu addinin musulunci ya hana amma yanzu ga su arna da yake arna ne har haya ake ɗaukowa don yin kuka ba a karɓar kallon idan an maka rasuwa wai sai ka dauko mutum shi ya kware a wajen iya kuka ka biya shi ba dangin iya ba na baba ya zauna ya dinga kuka ai wani ya mutu ah. idan ba ya kukan ba mutane za su ce ba ka damu da wannan dangon naka da ya mutu ba kuma macin ka sai an biya ai kuka ka gani a kudanci suke yi a kudanci ake ba arewa ba ko <laughs> Allah ya kyauta subhanallah ka duba ga irin wannan abu sannan shi ma Umar dan Khattabi shi kuma kashe shi aka yi shi ma shi ne wa Abu Lulu atal Majusi ya soka masa kinjar masmum shi ma shi ma sai da ya sati guda yana sa masa guba kinjar ne mai kota a tsakiya kuma kaifi kasa kaifi ya zo kawai farka masa ciki yana kabbara sallan ainihin wato yana cikin sallan asuba ka gani haka usman shi ma kashe shi aka yana karanta alkur'ani da azumi a bakinsa a dare ɗaya yake saukan alkur'ani jininsa ya zuba a jikin ayar fasa ya kika humullah wa huwa samiul alim ya gani dama kafin ranan yayi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi da Abubakar a aljanna nabi ya ce za mu buɗe baki tare da kai azumi kuma abin da ya faru kiyar ya gani sannan Ali ibn Abi Talib shi ma kashe shi akai ya gani Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi shi ya kashe shi shi kuma ya zama khawarij wai ganin yake yi yayi wani babban jihadi ne da ya kashe Aliyu dan Abi Talib har ga bata kenan fa wallahi shi sa dole mu rika roƙon Allah ya shirye da mu mala kaga wannan zuciyar a hannun Allah take kullum ya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atika ko ala dini mu yi wannan addu'a wallahi babu wato alfariya da kace wai kai ka shiri ko da wani ka gani akan bata kai masa addu'a da nasiha ko Allah ya shirye da shi in ya ki jin nasiha kai raka mai addu'a amma baka fariya ka biji kirji ka ce kai ne akan daidai shi kan bata yake aljanna ta kace wuta ba ta bace kika Allah yana iya shirye da shi wallahi amma ba daidai bane sauri da muke muna da gaggawa wajen kafirta junanmu da zagin mu wadansu saboda aqidan mu da su ba ɗaya bane ka faɗi magana mai kyau haka annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗi alkhairi ko ka shiru Allah shiryar da mu saboda haka da aka samu annabi guba ya ce wa ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi kaho dan fitar da wannan jini da ke jikinsu na wannan guba amma duk da haka ba shi yasa na daga cikin wato hanya mai kyau na magani tsibbin nabawi yin kaho kuma musulmai suna sakaci da shi amma yana da kyau gashi yanzu yana ta dawowa ana gano ilimin sai dai kawai hankali akwai wanda suke tsakani da Allah sun san abu akwai wanda kuma kawai sun bai da shi sana'a kai kaho wata cuta tana damun ka wata masassara wata waye waye wallahi malam kana yin kaho sai dai ka ji kyam kami amma zaka samu musulmai goma sun taru a wuri guda goma fa kaga goma da yawa wallahi an ba su aka ci bare ya kaga ya taba yin kaho na'am ina yi na taba yi ni kaina kuma ina yin kaho ka gani akwai lokacin da ne yi ashirin da bakwai wannan ne last ma da ba da ya duka bai wuce wata uku baya ba ashirin da biyar na na? duka a alhaji ba ba su gina ta gani akwai ranakun da ake yi akwai ranakun da ba a yi akwai ranaku na wata akwai ranaku na kwanan wata akwai kuma ranaku na mako-mako irin wayan abuwa da yadda ya kamata shi wanda aka maka wani yayi da ya kamata ya kiyaye me ya kamata ya me ya kamata almin da yana so nuna mana kaho abu ne da annabi ya karantar da kansa ya daura al'umma a akai jini ne sosai duk wasu wurare da ke baka ciwo za ka samu jini na daskaruwa da cutar idan aka yi sai da cikin iko Allah ya yi shika cewa annabi ne ya yi kuma ya yi umarni da aidan waraka dukkan wani waraka karshen magana shine likitan likitoci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gani sai wani lokaci insha Allah ko ba ni ba zan kira muku wanda zai muku eh da ni kun saba gani na kuna jin magana ta <laughs> eh zan sa zan sa mu zan zan samu wanda zai muku kada ba dai darasi akan kaho ba nan da su bunjik waɗanda za su yi ka gani annabi yana yin kaho kuma annabi zaka ga yana yi lokaci bayan lokaci shi annabi yana da wato karama irin tasa da walittaka irin tasa da mu'jiza irin tasa wadda Allah ta'ala ya bashi abin da ya zan kawo wannan magana kaga an masa guba ya ci sai ya kahu dan ya fita kaga kahon ya fita wato gubar ta fita amma tana da saura bi yadda ta saura a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu zai fito a jikin manzon Allah na jinin sa ka sha ko kai amfani da shi waraka zaka samu kai kuma saboda abin da ya faru da Abdullahi ibn ya yayi kaho ya bashi je zubar da jinin ya ce je zubar da shi inda babu wanda zai gani da ya tafi je kawai ya kalli gabas zai makudu da arewa mai gani shi kawai sai kurɗe jini ya shanye ya dawo ya ce masa ya kai da jinin da na baka ya ce aina sa shi inda ba wanda zai gani annabi ya kalle shi ya ce Allah ka sharifta ko dai ka share ya ce na shanye ya daga annabi ya dike kirjin sana haka ya ce abshir albishirinka lan masu an-naru abadan har abada wuta ba za ta taba taba ba yace wailul laka minan nas wa wailul lin minka wato zaka shiga cikin musiba mutane za su samu bone da kai kuma ka bonantu mutane ma'ana zaka jarabtu da mutane mutane za su jarabtu da kai wannan kuma ya faru lokacin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi a lokacin khalifanci ko gwamna ko shugabancin wato Marwan ibn al-Hakam lokacin shine yake khalifa a ainihin wato Hijaz shi kuma yana Sham mutanen da shi suka zaba a matsayin khalifa su sarki su kuma ba su yadda ba a can an zaɓi wancan aka dinga fada wanda shi hajjaju wato komanda ne na yakin wancan marwan gudanar haka hakam don haka zo ya kawo hari maka ya yaƙi abdullahi ibn zubair ya jefa majojawa har sai da ta ruguza wani bangare na kaba wato abdullahi ibn zubair an san shi da ibada da kusanci zuwa ga Allah in ya shiga hijiri isma'il yana ibada na bulbuli sai ya kwana ya wuni bai kullun azumi yakan huta wani lokaci an gane sai dai tashi dan bude baki ko dan kawai dawo kuma ya ci gaba da ibada idan yana sallah fa tsuntsuwa aka ce tana zuwa ta hauji jikin shi ba tare da ta tashi saboda natsuwa ba motsi kawai yana ganawa da ubangiji sai tsuntsu zai sauka a jikin nan ka san tsuntsu ba kawai yake sauka ba sai yanda yake da natsuwa sosai inda ba gilingilo to haka to wannan abin da aka san shi da shi fitinuwar da ta zo shine hajjazu ya kashe shi shi kuma ya tsaya tsayin daka ne bisa kare martaba na al'ummar da yake jagoranta da mutuncinsu kaga ya butulu sosai ya shiga cikin yaƙi saboda kare wannan al'umma su kuma mutanen sai suka fitulu shi ma bayan an kashe shi suna kallon shugabansu an kashe hajjazu ya ɗauki gawansa ya rataye ta a hanyar hujjun nan hanyar biya hujjun ya rataye shi ciki guda gawan bata kumbura ba bata wari ba a ce mutum ya mutu sati ɗaya ka san sai a hankali ba kuma cikin rami yake ba da zana can da ake da zafi da sahara da waye kwacinsa ɗaya gagawan ba wanda ya ce hajjaji ce duk wanda ya zo sai dai wasa ta yabo ne an yi an to mutane suna ta kuka ga shugabansu a rataye a tagale ba kuma dama su ɗauka su je su ne wanka su binne shi haka su ma sun fitu maganar da annabi ya faɗa wailul laka minan nas wa wailul linnasi minka to har shine asma'u binti abubakar mahaifiyarsa kenan ta aika wa hajjajin cewa kete kinkiya bayan ranta ya riga ya fita baya cutar da ita ana tana nufin wahalar da ɗanta da yake yi ba tare da ya bari an binne shi ba ya ba da Ba baya sa ya cuci da wannan azabtar wanda yake masa a ƙarshe dai ya ba da gawan aka zo aka yi masa sutura aka ainihin wato binne shi to me mahallin shahid kaga shi da ya sha jinin Nawa yi? na annabi ne don wani sai tunanin cewa to ya sha guba kenan shi ma ya bai mutu ba kun fahimci bambanci ko yawwa saboda ka annabi yayi kaho waji alahu bil mar'ati allati fa'alat hadhihi al fi'la aka zo masa da matar da sai wannan rashin mutunci ta sa guba fasalaha an sababi zalika ya tambaye ta akan haka an gane ko domin hadisin yadda ya zo shine annabi ya ce a kira masa duk yahudawan da suke wurin da suka zo suka taru sai musu tambayi guda uku ya ce musu wane ne baban ku Ku yayan waye kai yanzu malam za ce kai dan wani gida ne zaka faɗi ku a zazo aka tsana misali kai waye gidan ku zaka ce mu kaza ne a Kano gida kaza mu kaza ne a Bauchi gidan mu kaza ne a Ayinu ka idan kare abin su faɗi familin su familin waye waye babansu suka ce babansu wane wane dan wane annabi ya ce ya kuke sai ya suke yi ba su faɗi gaskiya ba ya ce babanku shi ne wane wane kaza shi ne ba. annabi ya sake tambayin su waye za su shiga wuta sau da ya san da wanda suke sai suka ce mu ne za mu fara shiga su yahudawa kwana arba'in daidai adadin wai da iyayensu da kakanni suka bauta wa ɗan mariki lokacin annabi musa sauran kwana arba'in idan sun fito wai teku ku musulmi kuma sai kuma yi har abada dindindin annabi ce ƙarya buge <laughs> nan ma ƙarya suke yi to sai musu wannan tambayar ta uku ya tambaye ta kun sanya guba a cikin wannan nan sai suka ce eh. shi kare ne suka bada gaskiya me yasa shi ne gashi tambaye ta oh in kai annabi da gaske ne kawai kenan Allah zai kare ka ba zai bari ka mutu ba don kuma ƙarya kan kawai mu huta da kai to a kashe kawai abun da suka bayar ke <laughs> kaji fara Allah rashin mutunci yahudu tuba babu kenan mala wallahi haka take ce to kai wa ya ga maka mun saka guba a ciki annabi ya ce naman da kanta ita ta faɗa mun an saka guba a cikin ta yanzu bai kamata duk su imani ba irin wa'in abubuwan wallahi amma ba za su imani Allah ya kyauta shi ne da annabi ya tambaye ta kultu qalat qalat ne qalat in kana in in kana nabiyyan lam yadurru wato idan kai annabi ne da gaskiya abun gurin ba zai cutar da kai ba wa in kana kazzaban rahana Allah minhu idan kuma ƙarya ce da ma to Allah ya hutar da mu daga sharrinsa saboda ka shi za suka sabu ba afa anha sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yafe mata ba tare da ya sa aka ce kalli tausayin manzo Allah da rahmus amma wannan ikkan mutanen sai kalli annabi su ce wai yana kashe mutane saboda tsabar rashin mutunci annabi da yake da haƙuri da tausayi Allah ce fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli yaro yazo ya kama hannun annabi ya gana da shi ku yanga ta zo ta gana da shi baiwa zai ya saurari tsoho da tsohuwa mabukaci ya kawo kuka gidan masu salama ba taba tambayar annabu wani abu da yake da shi bai ce a da yana badawa kyauta amma duk ba su kawo ɗan iska to wannan shi ne abin da ya faru dangane da yakin khaibar daga nan sai zawadu safiya yana da alaƙa da yakin kun san na faɗa muku cewa kamar yadda malam ya kawo ita safiya Kuyi, tana ɗaya daga cikin waɗanda aka samu a sunorin yaƙi sakamakon wannan yaƙin da aka malam ya ce wa ba da tamamin zafari wan nasar bayan cin nasara da rabauta ya tabbata an yi yaƙin musulmai sun ci nasara ya ce ta zawaje sallallahu alaihi wasallam safiya Binta Kuyi, annabi ya aure safiya Binta Kuyi, sayyid banin nadir hadi shugaban banin nadir shi babanta a cikin wannan khaibar da wa asdaqaha itqaha ya bata sadaqin ta shi ne kanta ta dai annabi ya yanta ta wanda wannan yancin shine sadaqin ta da wannan ya halatta a addini ina fata muna fahimta abinda zaka siya da kuɗi shi ake siyan ɗa da shi zama ɗa cikakke za ka yi bauta za ka yi wahala to kawai sai ya zama shi ne mafi sadaki da za a ba mutum a ce shi ne a yanta ta ta zama ya a matsayin sadakinta. ya fiye mata duk abin da za a ba ta saboda bauta bala'i ne bauta musiba ne kanci ne kana ji kana kallo ka ga mahaifinka ko mahaifinka a cikin bauta Ba ka da yadda za zaka yanci komai na rabi ne Ba ka da akwai inda ma ko kallon ka ba za yi ba saboda kai ɗin bautar nan ta maka illa virus ne a rayuwar mutum Allah ya tsare mu da bauta malam saboda ka sai ya yanta ta magabata suna yin wannan sun yi koyi da annabi sallama bai sun yi irin wannan da yawa an gane magabata ma sun yi irin wannan da yawa na daga ciki wanda zan tuna maliku bin dina ka gani matarsa da ya aura ai ku yanga a kaso bayan ya je ya siyo ta da kanshi yake fara da bai da kuɗi ba wanda zai bashi aure irin mutanen nan ne mugaye a lokacin shine shugaban yan bangan kasuwa a iraki <laughs> da ya je siyo ta kawai sai ya yanta ta shine sadakin aurenta shi kenan ya aure ta kuma ta zama musu da ki Mata ce mai tsoron Allah da ibada da kanshi yake fara kuma daga nan ne ma har ya baro Iraq ya koma Madina ya zo ya karatu a Madina ya karanta daga Malik wato wato shi wato Malik ibn Dinar yana daga cikin manya-manyan malamai na mazhabin Malikiya da ake kafa hujja ma da maganganun su a babu fiki aka duba yanzu wannan dan Allah na ce maka da dan duba ne dan shugaban bangan kasuwa ma dabanci dabanci yake da shaye-shaye ba abin da bai sha ba giya ne wani wiwi ne wani waye amma kalle yadda ya zo ya zama a duniya shi sa ba ka yanke hukunci ka cewa na wani shi kaza yi nasiha kawai naka ko ba haka ba da kabiya da addu'a in mutum ya karba ai hanya shari'a tana hannun Allah ne in ka la hadi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha so ka yi yanta ta yi aure ta malam ya ce wa qad aslamat radiyallahu anha ta musulunta musuluncinta yi kyau fasharafat bi umumatil mu'minina ta samu daraja na samun title na uwan mummunai da an tashi ta cewa ce ummul mu'minina safiya Bintu huyi har gobe har duniya ta rabe za a faɗi sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai an faɗi safiya Bintu huyi radiyallahu anha kuma har annabi ya bar duniya tana karkashin sa bata riga shi mutuwa ba ta wa annabi kaba abinda ake cewa wato iddatul mu'abbada su matan annabi idda su ta har abada ce ta dindindin ne kun gane ba ta idda da wai take karewa wato matan mu da ba annabawa ba matakka za ta yi maka idda da karewa wata hudu da kwana goma idan ta kare sai wani ya aure ta ko ba haka bane to matar annabi idan annabi ya rasu idda ce ta har abada ba ta gama idda wani ya aure ta ba a auren mata annabi idan shi annabi a auren mata wani amma kai ba za ka auren mata annabi shi yasa ma aka samu na Aisha da sauran matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rika yanke gashin su har ita kanta Safiya din da su Hafsa bayan annabi ya rasu ba wanda za su makwalliya da gashin sai suka rika dan yanke shi in ya ƙara tsauka sun su larabawa ne gashin su yana sauka amma asali a addinance ba a so haramun ne mace ta yanke gashin ta sai akwai dalili wanda yake karɓaɓɓe a shar'anci kamar rashin lafiya akan ko ko rana damun ta ko za a yi mata magani to ya halatta ta taba shi to matan annabi sai suke tabawa saboda wannan ai mata ado ne gashin ta kuma ta maka kwalliya to yanzu matan annabuwa za ta makwalliya babu to kuma gashin yana ta kara tsawo ga nono ga laban da suna sha da dan tunkuza dan dabina dabina haka da dan cikwi cikwi abubuwan da suke kara lafiya a jikin mutum gashin dole zai samu ya ƙara tsawo saboda haka sai suke taba gashin su ba ke shi suke gaba ɗaya ba suna ɗan rage shi malamai suna kawo wannan ababi na lalura don fahimta sau da aka yi aure ta kuma wannan hafsar da kuke ganin ta safiyan nan mace ce kyakkyawan gaske yana da kyau wanke hannu ka taba san kowa kin wanda bai samu ba lokacin da aka kawo ta madina kafin a ƙara tare ta gida an sauke ta a wani wuri har da suna rayu shi aka rika zuwa ana kallon kyanta <laughs> kyakkyawa ce wala da kulli ma da kalima ai kyau abu ne mai kyau ko haka ne ko ba ka ha Allah ya taimake mu daga nan abin da ya faru cikin wannan shekara a ainihin wato shekara ta bakwai annahayu an nikahil mut'a a shekarar ne ta bakwai annabi ya hana yin auren mut'a kenan da ana yi tunda yanzu an ce annahyu an hana da ana yin abin kenan da mu ba ne yanzu kuma ko halal yanzu ya zama mai haramun an hana shi a shekara ta bakwai ina fata muna fahimta auren mutu'a shine kulla ɗaurin aure tsakanin namiji da mace ba tare da waliyi ba ba tare da shaidu ba na wani mudda ɗan kila kwana ɗaya ko kwana biyu ko awa biyu ko awa ɗaya ke mata ta ce ni mijinki ne kamata wannan sadakin da ta yadda ta karba shi ki zanka kwanta da ita irin shi ne abinda yan shi a hanyar da suke yi ina fata ana fahimta wata rana na fito masallaci na juma'a an gama hudu ba an yi kaza ni har ma na tafi gida sai ga wata ta zo a birgice har mata kwatancen gidana lafiya mata ta malam ta ganta sai da ta ji tsoro na gaji malam dan Allah a taimake ni wai mu ba ta izala ce izala ai baba da washe me ya faru wai ta a ce maza ne sun ce bakwai suke auren mutu da ita ta aure kudin wancan mijinta ne wancan ba mijinta ne da karfe ka yau gobe don wannan sai kira ta kina yana ne ya dan ji gargargar kawai wannan ba eh, aka ne ta ne wata ba za su iya ba ba da yin wannan bala'i wala wannan shi ne addini wato wannan zina ce mai lasisi fa shi sa da yawa za ka lura da cewa matasa ne a cikin shi'anci da 'yan mata wanda da ka kalle su kaga 'yan bungalo wallahi malam da ka kalle su 'yan bungalo ne malam suna nema masu iskanci ne a gida kullum ana musu fada sai fake da ai shi ma wato dan uwa ne dan uwa malam free jajjaki kaza kaza kaza kaza azana wallahi kaza kaza ita abubuwa ana iskanci malam eh shi ne dalilin da suke janyo wancan a ce kai da Allah ka tsokaro ga matanan ka zaɓo da kake tsokaro ka bata da kai kaza kawai shikenan ka bata kawai sadakin ta ko nawa ne wata ma waya zaka sai mata ko ka dan bata wayar ka dan sai mata kati to shikenan su halal ne a wurin su ba a shi na faɗa maka yanzu eh shine namiji da mace sahabbai abin da ya faru in suka tafi yaƙi ne sukan zamanto cewa sun rasa matansu sukan je yaƙi ko da awa su bar gari wata ɗaya wata biyu mutum kuma yana da buƙatar mace ba fahimta sai annabi ya halatta musu irin wannan auren an gane wannan ko suke yin shi sai ta yadda da wannan sadakin amma daga baya kuma sai ka rabu da ita wannan muddar ta kare dan karka je ka auka cikin wani laifi dan ya fi zina sauki ta yadda ne ta yadda ne ba fyaɗe sunan shi ba ina fata muna fahimta saboda haka sai annabi ya hana abin gabaki ɗin shi dan shi kansa akwai cakuduwar wato nasir wanda kuma addinin musulunci baya son wannan ina fata muna fahimta kuma yana cikin abin da ke shafa na na naskin ahkam Allah ce ma nan ayatin aw nusiha la bi khairin minha aw mithlaha samu hukunci da ana amfani da shi sai kuma a zo a goge wannan hukuncin zama ya daina aiki saboda an gano akwai illa ka fahimta saboda ka anan ka kalli abinda malam ya ce malam ya ce wa naha sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi khaybar annabi ya hana yana wannan fili warin yakin khaybar din nan an nikahil mut'a ya hana ainihin wato auren mut'a ina fata muna fahimta kuma a wannan yakin ba wai an kawai ya haramta ba sallallahu alaihi sallama a wannan yakin hadisin an samu shi ne daga Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda annabi ya hana akan auren mutu'a a wannan yakin Khaibar din ya hana cin naman jakin gida duk a yakin jakin gida kun gane shi dai wannan normal jaki da aka sani da ihun nan da ka gane shi shi kuma eh donkey ana cin kuma zebra shi ma jaki ne amma jakin daji ne wannan shi wannan ya halatta a ci shi na'am to insha Allah yanzu zamu je akan to annabi ya hana sai ya ce kalli ya ce wahiyan nikah li ajalin shine yin aure zuwa wani lokaci wa qad kana halalan fil jahiliya da irin auren halal ne lokacin jahiliya ka gane wastamala fi bada'il islam ko wasu'tan an yi aiki da shi wannan hukunci na halaccin auren na mutu'a a farko farkon musulunci hatta harramahu shar'i fi hadhihi sana har zuwa lokacin da shari'a ta haramta shi a wannan shekara ta bakwai din idan an yi auren mutu'a tun daga shekarar farko ta musulunci za a iya cewa kafin ma nan ma tunda an fara kirge ne daga hijira kuma kafin hijira annabi yi rayuwa a Madina a Makka saboda ka duk ana wannan auren mutu'a har zuwa shekara ta bakwai an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa naha kadhalika an akala luhum al-humr al-ahliya hakanan annabi ya hana cin naman jakin gida fa akfa al-muslimuna uduraha musulmai suka rika kan kambadar da nama farfe sun walan da jaki dake ciki an riga an dafa an yi komai to aka rika kan kambadar da wannan ainihin wato tukunyoyin na farfe sun jaki ba da na bayan fada sun nuna malam farfe su ya nuna an dafa naman jaki kawai shi kawai rage walam yat'amuha wallahi musulmai basu ci ba sahabban manzon sallallahu saboda bin umarnin Allah dama su haka suke inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yakunu sami'na wa ata'na haka suke nan take suka kambadar da shi muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abinda makaranta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana a darasin gaba insha Allah za mu tashi akan ruju'u muhajirin habasha dawowan sahabbai da suka hijira zuwa kasar habasha komawansu madina an gane ko kuma komawan su makka saboda haka za mu ji menene abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da kuma datar da mu wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah